Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da kuma sittin Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama da ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad da lord da kuma niyya. Ha kuma ana iya samu a kan wato radio alpha alpha radio da ke kumasi na kasar ghana masu su kama mu a duniyar gizo ko za su iya kama mu a kan voahausa.com ne ko kuma sashen hausa.com masu saurare assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim yau ne tare da ibrahim kalmasi garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku ji rahoton da za mu kawo muku game da zaman lafiya da aka gudanar a abuja kana sai tattaunawar da sahabu imam aliyu ya yi da shugaban kwamitin rage raɗin talauci na majalisar wakilai najeriya wato injiniya muhammad ali wudil sa'ilin da shi da wasu takwarorinsa suka kawo mana ziyara a nan sashen hausa kana maryam dauda za ta shigo da shirinta na kallabi haka kuma sai labaran da suka ɗauki hankulan jaridun nan amurka tare da nazir ahmed hausawa kana mu kawo muku sakon da ku masu aro kuka aiko mana amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. thank you Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jami'an tsaro a ƙasar Somaliya sun ce wani harin bom da aka kai da mota a babban birnin ƙasar ya halaka mutane aƙalla bakwai. Mai magana da yawun hukumar Mogadishu Abdul Umar Halani, ya gaya muryar Amurka cewa motar ta tarwatse jiya Alhamis daura da wata tashar motar bus mai cike da hada-hada a gundumar Hamari wani. shaidun gani da ido sun gaya muryar amurka cewa waɗanda abin ya ritsa da su fararen hula ne da ke tashar motar bus ɗin da kuma wasu da ke wuraren da ke kusa da wurin nan take dai babu wanda ya ɗau alhakin kai harin to amma tsatsaurar ƙungiyar nan ta alshabab da ke ƙasar somaliya kan kai hari irin waɗannan wato kan kai irin waɗannan hare-haren a mogadishu to amma jami'an tsaro sun ce matakan tsaron da aka ɗauka na baya-bayan nan sun rage yawan hare-haren bama-baman da waɗannan mayakan ke kaiwa a birnin wasu hare-haren jiragen saman da amurka ta kai a ƙasar libya sun hallaka ƙarin mayakan isis wanda wannan shine karo na biyu da amurka ta kai irin waɗannan hare-haren a wannan ƙasa ta arewacin afirka cikin ƙasa da mako guda tare da haɗin gwiwar gwamnatin haɗin kan ƙasar libya ta gna sojojin amurka sun kai hare-haren jiragen sama da aka auna 'yan isis a ranar talata inda mayakan isis ɗin da dama suka mutu a cewar rundunar sojan amurka mai kula da ayyukan soja a afirka a wata kardan bayani da ta fitar kwanaki hudu kafin nan wasu hare-haren shidda da jiragen sojan amurka so kai sun auna wani sansanin da ake amfani da shi wajen shigarwa da kuma fitar da mayakan isis a kasar inda mayaka goma sha bakwai suka halaka sannan uku daga cikin motocinsu suka yi kaca-kaca rundunar sojan amurka din ta ce wannan sansanin wanda ke wurin wanda ke a wuri mai nisan kilomita 240 kudu maso gabashin sirti ne ana kuma amfani da shi wajen shirya hare-hare da kuma ɓoye makamai an jinkirta ziyarar da wata tawagar majalisar ɗinkin duniya za ta kai da jihar hine ta ƙasar myanmar mai fama da tashe-tashen hankula saboda rashin kyawun yanayi sanarwar ɗage ziyarar ta zo ne kwana guda bayan da majalisar ɗinkin duniya ta ce wakilan nata za su samu rikiyar jami'an gwamnatin kasar myanmar a ziyarar da za su kai jihar rakhine majalisar ɗinkin duniya ta ce an ɗage ziyarar zuwa makon gobe wannan ziyarar za ta zama ta farko da wasu wakilan majalisar ɗinkin duniya za su taɓa kaiwa wurin tun bayan da musulmin jinsin rohingya suka fara ƙaura ba ji ba gani majalisar ɗinkin duniya ta faɗi jiya alhamis cewa 'yan gudun hijira sama da dubu ɗari biyar suka ƙetara daga ƙasar myanmar zuwa ƙasar bangladesh a halin da ake ciki kuma mutane sha uku ciki har da yara takwas sun mutu bayan da jirgin ruwan da ke ɗauke da su ya tuntsire yayin da yake tafiya bangladesh daga myanmar ji alhamis an ceto 'yan rohingya talatin daga wannan jirgin wanda ya jidi mutane ɗari da ashirin. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc akasarin amurka wanda suka cancanci zaɓe sun yi imanin cewa ya dace a bar bakin haure waɗanda aka kawo su amurka tun suna ƙanana su ci gaba da zama a ƙasar har su zama 'yan ƙasa bisa ga wata kuri'an binciken ra'ayin jama'a da jami'ar quinnipiac ta gudanar kashi 82 na waɗanda suka cancanci zaɓe ciki har da kashi 72 na 'yan jam'iyyar republican sun yi imanin cewa bakin haure sun cancanci zama da kuma neman zama 'yan ƙasa kashi shida ne kadai suka yi imanin cewa ya kamata a bar su su ci gaba da zama amma kar a ba su zama daman zama yan kasa yayin da kashi goma kuma suke cewa cewa suka yi a ta baƙin bakin hauren zuwa gida kusan kashi 72 na masu kada kuri'a sun yarda da haɗin gwiwan shugaba donald trump da 'yan majalisar dokokin democrat wajen bullo da ƙudurin doka na kare bakin haure masu hankoran to amma a kashi 57 akasin 37 na masu zaben ba su amince da hada batun rangonta ma bakin hawar da samar da kudin gina katanga akan iyakar amurka da mexico ba labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka. bari mu faro da rahoton da aka taron da aka gudanar na yadda za a ci gaba da inganta zaman lafiya a Najeriya. Kuma ga Madina Dauda da karin bayani a cikin wannan rahoton. Taron wanda aka yi a babban birnin tarayya Abuja ta yi kokarin gano bakin zaren ɗinke bambance-bambance da kowane bangare ke ikirari saboda a zauna lafiya. Farfesa Anya O Anya daga jihar Abia shine ya fara shimfiɗa a wajen tattaunawar yana mai cewa. Look around Nigeria. I wish you. we appreciate our cultures because our cultures can be a source of strength. Our diversity could even be the foundation on which a great nation can be built. Farfesa Anya ya ce idan an duba ƙasar Najeriya za a ga bambance-bambancen ɗabi'u da al'adu waɗanda idan muka mutunta su za su iya zama sinadarin ƙarfafa zamantakewar mu. Anya ya ƙara ci gaba da cewa. When you look at this situation, are we surprised that the youth in Nigeria are in utmost rebellion. ya ce in muka yi la'akari da yadda matasa daga shiyoyi daban-daban ke tawaye dole ne mu manya mai hoɓɓasa na magance waɗannan ƙalubalen domin mu ci gaba da zama ƙasa ɗaya dankulalla. A nashi tunanin tsohon ministan watsa labarai jari gana yana ganin sai an sake fasalin kasar tukunna. A ko'ina a duniya inda ake irin waɗannan bambance-bambance na addini na culture na tarbiyya na kuma zama yadda suke abin nan abin da ya fi shi ne irin wannan kaza tarayya ake wato federation. Wannan federation kuma yaya ne menene za a sa kamar aikin da gwamnatin tarayya zai yi na kuma jihohi domin a yadda yake yanzu an tattara abubuwa sun taru a gwamnatin tare lokacin soja su abin soja komai a kawo santa komai a kawo santa komai a santa to santa yanzu kama za ta fashe saboda haka mutane suna tunani suna cewa inda za a zama lafiya kamata ya yi zuwa ce jihohi nan a ba su isasshen aiki wanda za su je su yi ma mutanensu saboda haka in yi mutane ba za su damu abuja ba amma yanzu kome abuja kome abuja Shi kuwa injiniya Buba Galadima yana ganin ana gwamutsa addini da siyasa tare da masan zuciya a harkar kasar inda ya ba da shawara kamar haka. Babban matsalar mu da ta shafi kowa a ƙasar nan shine katsalandan da shugabannin addinai suke yi kamar suna gasa da juna waye a cikinsu zai yi abin da turawa ke kira zai yi scoring political point sun manta hanyoyi na addini sun koma kan siyasa muddin ba mu kawar da irin waɗannan daga cikin halayenmu ba to najeriya ba za ta taɓa cin gaba ba mata ma dai ba a bar su a baya ba sun taho daga shiyoyi daban-daban na kasar sun marawa wannan taron baya ƙungiyar tattaunawa da ci gaban ƙasa ce ta shirya taron abin jira a gani shine ko irin shawarwarin da wannan taro zai gabatar zai wani tasiri a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Zauna lafiya al'umma ta ƙasa ta gujiya.

mota ta da a cikin turɗa domin za ka mun ka tura ta dumu mu maka ɗaka ya haƙata an haɗa su kama kowata. Bello. A cikin shirin mu na jiya mun fara kawo muku hirar da abokin aikin mu Sabu Imam Aliyu ya yi da shugaban kwamitin rage raɗaɗin talauci na Majalisar Wakilan Najeriya. Kuma wannan karan ya ci gaba da yi wa sahaban bayani ne akan wasu daga cikin shirye-shiryen da wannan gwamnati ta zo ta yanzu ta bullo da su domin rage raɗaɗin talaucin. Ya ce har ma da ciyar da yara 'yan makaranta abinci. Ga da injiniya Muhammad Ali Wudil da bayanin da yake yi wa sahaban. ciyar da yara 'yan makaranta abinda gwamnatin tarayya ta ce cewa ba za a iya ciyar da yaran gaba ɗaya ba amma dai duk makarantu 'yan aji ɗaya zuwa aji uku za a dinga ba su abinci in sun je makaranta domin a inganta shigar yara makaranta da kuma kula da nutrition ɗinsu wanda samar da abinci na gina jiki mm. sannan akwai shiri na wanda nake gaya na dubu biyar biyar shi ake kira da turanci conditional cash transfer shine za a je ƙauye ko gari a tara al'ummar garin gaba ɗaya a zauna da su a fito da tsarin da za a gane su al'ummar garin da kansa su gane cewa wane shi ya wani talauci sai a yi musu maki tun daga na farko har ƙarshe sai a ɗauka kowanne a ce to wannan su suka dace su ne suke da fatara a dinga basu wannan kuɗin duk wata sana ɗauki shugaban wannan abin duk sai an shekara kamar biyu ana yi idan wani wannan ya yi amfani ya samu wani abin yi kaga ya fita daga wannan yanayin sai kuma na ƙarshe shine shi kuma wannan gwamnati ce ta fito da wani abu da ake kira jib government enterprises entrepreneurship program shi kuma ɗan kamar bashi ne wanda ya tashi daga dubu goma zuwa dubu ɗari za a dinga ba kamar mata masu ƙananan sana'i kuli-kuli ne ƙosai ɗan wake sannan da mata da suke kasuwa suke sai da ko goro ko alawa ko me za a dinga ba su ba tare da ruwa ba za su dawo da shi cikin shekara guda ko wata shida shi kuma za a ba su ba tare da ruwa ba kawai abin da za a dinga cira shine kashi biyar saboda harkar gudanar da a gwamnati to wannan su ne abu guda hudu da gwamnatin muhammadu buhari da ta fito da shi wajen kai tsaye abu hudu ta ɗauka wanda ya sha bamban da abin da gwamnatin baya ta dauka to ganin wannan gwamnati ta shekaru biyu wace rawa majalisa take takawa musamman ka wajen tafiyar da waɗannan shirye-shirye ko ta rawa da kuke takawa ciki to rawar da muke takawa shine na tabbatar dama aikin majalisa shine ta bibiya ta ga kudaden da ta sahalewa gwamnati ana kashe shi akan yadda ya kamata to aikin kwamitin nan da muka fara shi ne mun fara bibiya kan cewa to kuɗin nan ba ma irin tunda daga bara aka fara kuɗin nan mutanen nan da aka ce dubu ɗari biyu to mun fara mu tabbatar cewa e sun samu kuɗin sannan na biyu da aka zo kasafin kuɗin bana sai muka ce musu to ya aka yi aka ce da za a fara ciyar da yara 'yan makaranta da wannan dubu biyar biyar aka ɗauki wasu jihohi ba maimakon gaba ɗaya jihohi talatin da shida ko da bakwai har abuja aka fara to gaskiya mu da muka kalla ba mu gamsar da jawabin da aka yi mana ba sai muka ce a kasafin kuɗi na bana a raba kuɗin nan a jihohin nan talatin da shida da abuja kowane a ce ga iya mutanen da za a bata maimakon a ce wata jihohi aka zaɓa domin ba mu yadda da tsarin da aka bi na zaɓen wannan jihohin da aka fara da su ba wannan shine irin abubuwan da majalisa ta yi na tabbatar an samu daidaito da tsari da kowace jiha za su mori duk wannan a program da shugaba muhammadu buhari ya zo da shi. har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha biyar ga kuma shirinmu na gaba. Ya Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin. Shirin kallabi yau zai haɗa ku da wata matashiya 'yar arewacin Najeriya da ke ƙasar China. To ko me ya kai ta ƙasar ta Sin? A hirarta da wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir, matashiyar ta bayyana mata irin ƙalubalen da ta fuskanta. Da farko, ta ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. Sunana Fa'iza Mustapha 'yar asalin jihar Borno daga arewa maso gabashin Najeriya. na yi karatu daga primary zuwa secondary har university a nan birnin maiduguri daga bisani na tafi bautar ƙasa a sokoto na kuma koma kaduna a nan na ƙare to daga nan kaduna na fara aikin jarida kuma in ce dama ina da burin aikin jarida to amma da na nemi gurbin karanta wannan fanni a jami'a sai ban samu ba sai aka bani fannin turanci ingilishi so english na karanta to na fara dai dan gwada basira ta kan aikin jarida ne lokacin da nake bautar ƙasa orientation camp a sokoto akwai inda ake watsa labarai ana cewa obs orientation broadcasting uh, service a nan na fara to daga nan da na koma kaduna sai ina neman inda zan yi bautar ƙasa aikin bautar ƙasa sai na ga gidan rediyon freedom eh, kika fara aiki a gidan radio freedom ya aka yi wani irin gwagwarmaya aka fuskanta har aka tsinci kai a ƙasar sin ake aiki a sin da na fara aiki a kaduna kasancewa ta ba bahaushiya ba kuma da english ɗin da na karanta na ɗan fuskanci matsaloli eh, la'akari da cewa gidan rediyon freedom yawanci shirye-shiryensu da Hausa sun fi yin shirye-shirye da Hausa. To na dan fara ne dama da dan wani shiri na masu bautar ƙasa da ake da Turanci. Daga bisani sai aka zo aka ce zan fara fassara saboda dama muna dan fassaran wasu 'yan labarai haka na shirye-shirye da ake yi. To da aka ce zan fara fassara to nan fa gizo ke saƙa. saboda ina jin um, ban iya hausar da za a ce zan yi fassarar labarai ba amma dai kaman a ce a labari ɗaya zan yi tambaya ya fi a kirga to kuma daɗinta ba su gajiya da bani ansa komi na tambaya zan samu wanda zai bani ansa to haka a haka har aka zo aka rage duk da cewa ba wai zan bugi kirji in ce yanzu na daina tambaya ba a'a har yanzu ina cikin tambayan amma ba kamar da ba to daga fassara dama an ka fassara labarai sai ka je ka karanta to da haka na fara a kaduna na shekara ɗaya daga nan saboda wasu dalilai sai na yi canjin wurin aiki na koma freedom amma a kano to a nan ma dai na so in ƙi yin hausar amma kuma sai aka ce ai a kaduna ma na gi amma ina yi a nan ma sai na yi sannan kuma a nan kano na koyi zuwa ɗaukar rahoto tunda a kaduna gaskiya ban iya ɗaukar rahoto ba kuma ga shi ba fannin aikin jarida na karanta ba to daga nan ne kuma sai na nemi aiki a nan eh, china radio international na kasar sin wato cri a shekarar bara. Wani irin kalubale kike fuskanta a can? Gaskiya yadda na ɗauka zanga ƙasar Sin ba haka yake ba, saboda ni na saba komi a gida yi min ake komi ba zan ce wai na iya abu da kaina ba kasancewa ta mace kuma na fito daga arewacin Najeriya. Baka da wannan yancin kanka da komai kawai za ka yi gaban kanka ne kai. Matsalar dai da na ɗan fara fuskanta a nan kenan na taho ni kadai um, zan zauna ni kadai babu mai ce mini a'a babu mai ce mini yi to amma kuma yanzu dai gaskiya na warware duk da cewa babbar matsala dai a nan ita ce rashin iya harshen su saboda su ba kowa ba ne iya turanci sai sinanci suka iya ni ko ban iya sinanci ba to ko kasuwa ka je kamin ka samu ko shago ne ba ma kasuwa ba kamin ka samu wanda ya iya turanci sai ka sha wahala to haka dai akwai abokan aiki mukan fita da su ko kuma idan ka fita ka ka kira abokin aikin ka ba ne ya musu magana ina ganin dai wannan shine kalubalen da na fuskanta ta fannin abinci da zamantakewa ban samu matsala ba saboda dama duk wani abin da ban iya ba na kan so in gwada to abincin su gaskiya eh, tun daga farkon fari ban samu matsala da shi ba ina ci da yake ma Um, wurin aikin babu nisa da gida dan tafiyan da bai kai minti goma ba minti bakwai daga gida ya kai ni har kan kujera ta a wajen aiki to gaskiya bana ma samun matsalar mu'amala da mutane sai in na fita amma kuma yanzu ina iya fita ni kadai na fara gane kan gari um, muna da manhaja wadda ke fassara sinanci zuwa turanci ko turanci zuwa sinanci da inda aka samu matsala kawai sai ka rubuta da turanci ya fassara zuwa sinanci in ka nuna basi ne zai gane ya maka bayani ta fannin aiki kuma gaskiya babu wani ba zan ce akwai wani gagarumin kalubale ba Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen mu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin mu Fa'iza Mustafa da Baraka Bashir da ta yi hirar, da ms Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida mai ramu, mun zo ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun nan Amurka tare da Nazir Ahmed Hausawa. Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar USA Today ta rawaito labari mai taken A eh, Puerto Rico Amurka ce. Labarin ya ci gaba da cewa mummunan ta'adin da guguwar Mariya ta jefa kan mazaunan Puerto Rico su kimanin miliyan uku da dubu ɗari hudu ya bayyana wani al'amari mara daɗi na cewar mafi yawan Amurkawa ba su san komai a kan tsibirin na yankin tsibirin Caribbean ba. Jaridar ta USA Today tare da haɗin gwiwar Jami'ar Suffolk sun gudanar da wani bincike da ya bayyana kimanin kasa da kashi 47 cikin 100 na amurkawa ne kadai suka san 'yan puerto rico 'yan amurka ne su ma a maimakon haka kashi 30 cikin 100 na mutanen da aka yi wa tambayoyin sun yi zaton mazauna tsibirin 'yan puerto rico ne kadai wasu kashi 20 cikin 100 kuwa ba su san matsayar mazauna tsibirin na puerto rico ba Wannan ya bayyana dalilin da ya sa Amurka ta tattara hankalinta wajen tallafawa waɗanda masifar guguwar Habi ta fadawa a Texas da kuma guguwar Irma a Florida. Amma bata mai da hankali akan waɗanda masifar guguwar Mariya ta afkawa a Puerto Rico ba. Shugaba Trump ya ba da sanarwa a safiyar Talata da ta gabata cewar zai ziyarci tsibirin a sati mai zuwa amma duk da haka akwai wasu wasi a zukatan mutane da yawa akan matsayar Puerto Rico har ila yau jarida ta usa today ta rawaito labari mai taken takaddama na ci gaba da tashi sakamakon rikicin trump da kungiyar hukumar kwallon zarin ruga ta amurka wacce aka fi sani da nfl kwanaki biyar a jere shugaba trump ya kwashe yana caccakar 'yan wasan kwallon zarin rugar da suka zaɓi bijirewa ta hanyar tsugunawa yayin da ake buga taken ƙasa kafin a fara wasan sai kuma mu leƙa jaridar washington times Jarida ta rawaito labari mai taken ma'aikatar binciken manyan laifuka wato FBI a takaice ta ce yawan adadin 'yan ta'adda da take nema a cikin gida daidai yake da yawan barazanar masu jihadi a cewar daraktan ma'aikatar ma'aikatar dai na binciken kimanin 'yan ta'addan cikin gida kimanin guda dubu ɗaya wanda yake kusan yawan adadin 'yan tsageru masu jihadi da aka fi sani sabon daraktan ma'aikatar ne ya bayyana haka a ranar laraba a kokarinsa na tabbatarwa da 'yan majalisa cewar ma'aikatarsa ba ta ɗaukar barazanar cikin gida da wasa bayan tashe-tashen hankulan da aka samu a charlottesville da ke virginia 'yan jam'iyyar democrat sun haƙiƙance cewar gwamnatin trump ta mai da hankalinta ne ka kacokan kan masu tsatsauran ra'ayin addinin islama wanda baya baiwa masu fifita fararen fata da kuma masu adawa da gwamnati 'yan ta da ƙayar baya a nan cikin amurka sharhin jaridin amurka na wannan makon kuka saurara nazir ahmad hausawa daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc ke cewa mu zama lafiya To a gairin Nazir kuma kafin ku ji sakonin da kuka aiko muna ga wani sako. Sahara To mai gida a dawo lafiya. To ko mai saurare ya san cewa haɗura a kan hanyoyinmu na hallaka bayan Allah fiye da wasu manyan cututtuka. Shin ka san cewar sama da mutane dubu uku ne ke mutuwa a duk rana ta Allah? Ka san miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon haɗura a kan hanya a duk shekara. A saboda ganin yadda za a rage haɗururruka a kan hanyoyi, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ya ƙirƙiro da wani sabon shiri mai suna a dawo lafiya. To mayar Allah kare a dawo lafiya. Za mu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata. Za mu yi kokarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki a kan zirga-zirgar ababen hawa don rage haɗura kan hanyoyinmu. Kada a mance shirin a dawo lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali karfe takwas na safe agogon Najeriya da Nijar, bakwai na safe agogon Ghana da GMT. To madalla yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Hassan Dogon Fati ba tsari daga nan jihar Katsina tarayyar Najeriya. Yau wata zan yi amfani da wannan dama da kuka bani domin in yi magana akan kalaman da gwamnan jihar Kaduna wato Malam Nasiru Yan A kan tsohon shugaban najeriya a malam umar musa yaraduwa babu shakka wannan kalamai naka ba su yi ma 'yan asalin jihar katsina da ma arewacin najeriya daɗi ba domin wannan wata magana ce mai harshen da mu amma ina so in jawo hankalin gwamna a ce da cewa ya san irin maganganun da za yi domin saboda allah wannan kamar tsokano wata rigima ce yake neman 'yan asalin jihar katsina da ita ko kuma 'yan arewacin najeriya to koma dai mene ne lallai ya kamata ya rika yin bakin shi lizami assalamu alaikum sashen hausa gidan rediyo muryar amurka mai magana malam rilwanu ido gari a jihar zamfaran najeriya a yau zan yi magana ne akan aikin da ake gudanarwa na katin zaɓe a karamar hukumar mulkin mu ta gumi da ke nan jihar zamfara saboda haka zan yi amfani da wannan dama domin in yi kira ga 'yan uwana maza da mata da ke wannan yanki na karamar hukumar mulkin mutagumi da ke jihar zamfara da cewa duk wanda allah ya sa katin zaɓensa ya lalace ko ya ɓata ko bai yi ba a lokacin da aka yi to ya gaggauta zuwa bardoki ko gumi domin sake yin wannan kati lura da irin muhimmancin da ke ga wannan kati ko ba don zaɓe ba. To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice tare da Ibrahim ka almasi garba. To a takaice jami'an tsaro a ƙasar Somalia sun ce wani harin bam da aka kai da mota a babban birnin ƙasar ya hallaka akalla mutane bakwai. mai magana da yawun hukumar mogadishu abdul fatah umar Halani, ya gaya muryar amurka cewa motar ta tarwatse ji alhamis daura da wata tashar motar bas mai cike da hada-hada a gundumar halmar yawani shaidun gani da ido sun gaya muryar amurka cewa waɗanda abin ya rika da su farar hula ne da ke tashar bas ɗin da kuma wasu da ke wani wurin da ke daura da wurin wasu hare-haren jiragen saman da amurka ta kai a ƙasar libya sun hallaka ƙarin mayakan isis wanda wannan ne karo na biyu da amurka ta kai irin waɗannan hare-haren a wannan ƙasa ta arewacin afirka ciki wato cikin ƙasa da mako guda a kasarin amurkawa da suka cancanci zaɓe sun yi imanin cewa ya dace a bar baƙin haure waɗanda aka kawo su amurka tun suna ƙanana su ci gaba da zama a ƙasar har su zama 'yan ƙasa bisa ga wata ƙuri'ar binciken ra'ayin jama'a da jami'ar quinnipiac ta gudanar gwamnatin amurka ta ci wani kamfanin sassaɓen itatuwa tarar dala miliyan 95 saboda ɗaukar baƙin haure aiki da gangan masu gabatar da kara a madadin gwamnatin ta amurka sun ce tarar da aka ci kamfanin asfilan tree da ke jihar philadelphia ita ce tara mafi tsanani da aka taba cin wani kamfani da ke da nasaba da bakin haure. Da wannan kuma kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da la'asar ku su abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko hada shirin nan na duniyar Amurka tare da Mahmud Lalo. yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi ibrahim kalmasi garba da ya taya na gabatarwa sai cubahiro jiyoto ne wanda ya bada umarni da injiniyan thomas blondet ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai an ku.